Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa a gajiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka tafarkin tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Laraba sha biyu ga watan al hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wata yake goma ga watan agusta miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidu imami ramadan yusuf rahimahullahu ta'ala Da muke karatu cikin littafin sharhul usul talata أثناء فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين إن من تابع منع أركان الإيمان أركان أركان الإيمان منع الركن الأول ركن نفرق سكن أركان الإيمان wanda shi ne al’imanu billah kun fara abubuwa guda hudu da malam ce in aka ce al’imanu imanu billah to waɗannan abu imani da Allah ya kunshi waɗannan abubuwa guda hudu na farko imani da Allah madaukakin sarki cewa yana nan na biyu imani da yadda da Allah a matsayinsa na arrabu na uku imani da Allah a matsayin shi ne al'ilahu sai na hudu imani da asma'ihi wa sifati domin karatu akan na farko da na biyu da na uku yau inda za mu tashi shine na hudu malaki arrabi' al-iman bi asma'ihi wa sifatihi yake abu na hudu daga cikin abubuwan da imani da Allah ya kunsa shine imani da sunayen Allah da kuma siffofinsa. Mare ce, ai, isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallama min al-asma'i wa sifati على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل Allah malaike cewa abin da ake nufi da al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi shine ai isbatu ma asbatahu Allah abin da ake nufi tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar li nafsihi makansa fi kitabihi a cikin littafinsa alkur'ani aw sunnati rasulihi ko a cikin sunnan manzansa sallallahu alaihi wa sallama min al-asma'i was sifati abinda zaka tabbatar sune na daga sunayensa da siffofinsa ala al-wajhi bihi a fuska na irin yadda ta dace da waɗannan sunayen da siffofin min ghairi tahrifin ba tare da yin tahrifi ba mana ba tare da ƙara wani harafi ko cirewa ba wala ta'qilin ba tare da korewa ba wala takifin ba tare da kwatantawa ba wala tamthilin kuma ba tare da misaltawa ba wannan shi ake nufi da imani da sunayen Allah da siffofin Allah madaukakin sarki malam yayi magana sosai akan abin da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa har littafi ya rubuta akai wannan mai suna alqawaid musla fi sifatillahi wa asma'ihi husna wannan littafin malam ibnu utaymin ya rubuta ne akan sunayen Allah da siffofin Allah ya faɗi ƙa'idoji waɗanda suka wajaba a kan kowane mumuni, kowane musulmi ya yarda da waɗannan sai ya kayyade da waɗannan ƙa'idojin dukun katika sharuɗa na wanda ya imani da Allah da sunayensa da kuma sifofinsa. nan ya yi raddi mashubuhohi da ake bijirar da su akan sunayen Allah da sifofin Allah maɗaukakin sarki isa a ciki yake cewa ka'ida ta farko a cikin qawa'id fi asma'illahi ta'ala yake cewa dole ne ka yadda cewa asma'ullahi ta'ala kullum husna dole ne ka yadda cewa sunayen Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya kyawawa ne Allah madaukakin sarki ba shi da wata suna wacce ba kyakkyawa ba wannan wajibi ne a matsayinka na mai imani ka yadda da haka wajibi shi anan ma da malike cewa zai faɗi cewa ka yi imani da Allah ka imani da abin Allah maɗaukakin sarki tabbatar ma kansa a cikin Qur'ani da Sunna na daga sunaye da siffofi yake ta fuskari da ya dace da waɗannan sunayen da kofin. ba tare da tahrifi ba kar ka yi ƙari na wani harafi ko rage kamar abin da yan bid'a suke yi ko akan siffar Allah na istiwa'i ko ba haka ba kaga shi ake kira tahrif Allah ce ar-rahmanu 'ala al-arsh Allah maɗaukakin sarki akan al-arshi ya daidaita sai suka ce a'a ba ana nufin istiwa'u ba ne ana nufin istaula ne bisa ƙara lamun tsakanin wawun da ne da alif na ƙarshe ko kaga wannan shi ake tahrif yake a tahrif kuma duk lokacin da aka samu tahrif a ayin qur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ma'ana tana canjawa ma'ana tana tana canzawa shi yasa maluma suka yi musu raddi cewa su wai su a tunaninsu suna kokarin su tsarkake Allah ne da a kwatanta shi da cewa wai ya daidaita a wani guri sai kuma suka yi abin da kuma za a kira shi kamar zagi ne ga Allah madaukakin sarki to da ka'idar larabci aka ce istaula fulan to ana nufin shine abin da ake kira mamaya shine ma'anan ma'anansa mamaya shine abu ya zama aslan ba naka bane amma da ka zo ka fi karfin mai gurin sai ya zama mai sai ka mai da shi ya zama mallakinka shi mai gurin kuma ya zama mai ya zama ya zama mabi shine ma'anar istaula to kaga kamar suna tabbatar da cewa al'arshin ba na Allah bane inda suka ce ana alal arshi istaula an fahimta ko kaga ya zama ya mamaye gurin kenan ta'ala an zalika uluwan kabira sannan yake wala ta'til ba tare da ka kore ba kar ka kore wanda malam zai zo bayani akwai wanda suke kore sunayen Allah madaukakin sarki mu'attila mu'attila suna korewa wai a tunanin su in ka tabbatar ma Allah wata suna ko wata sifa to wai kaman ka kwatanta Allah madaukakin sarki ne da dan adam ya za ce Allah yana ji bayan ɗan adam yana ji waya za ka ce Allah yana gani bayan ɗan adam ma yana mi yana gani waya zaka ce Allah yana da hannu bayan ɗan adam ma yana da hannu waya zaka ce Allah yana da kafa bayan ɗan adam ma yana da ya da kafa duk ce a ah, waɗannan sunayen da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani majazi ne ba ba haƙiƙatan hakan Allah yake nufi ba a ah, majazi yadu yadullahi fawqa aydihim sai ai bana nasrullahi fawqa fawqa aydihim to karka ce yadu yadullahi فوق aidihi to kuma maluma su yi musu raddi suke cewa kwakwalwansu ita ta suranta ta kaskantar da girman Allah an fahimta ku ta dawo da Allah ya zama kaman ɗan adam shi za ka yi kwatanta wannan siffan ma da siffan ɗan adam amma a hankalce sunan siffa bai sa siffan ya zama iri da ko a hankalce a rayuwa misali akuya ai yana ji ko ko ba haka bane dan adam ma yana ne yana ji amma jin akuya iri ɗaya da na dan adam yanzu akuya ka ce mishi zuwa ai bai san zuwa ko ya san zo ko ka ce tafiya sani ne bai san tafi ba dan adam kuma fa ya sani suke ce to ka duba akuya halittan wane ne Allah ne dan adam fa kuma sun gashi dan adam da akuya sun yi tarayya a wani abu mai suna iri ɗaya duka sunan shi ne amma kuma siffan jin iri ɗaya ne to ya za ku kwatanta na Allah kuma da dan adam in dai halittun Allah ga su duka halittun Allah ne sunan iri ɗaya amma siffar bata zama iri ɗaya ba to ya za a yi na Allah kuma da dan adam ka siffar ta kace zama iri ɗaya an fahimta ku to su mu'attila wannan shi yasa suke akwai kuma yace wala takif kuma ba tare da takifi ba sai kokarin ce ga yadda ga yadda abin yake mafhum shine takif shine takif shi ma ba a yi ba a yi ma Allah so da kana kwatanta ai abin da ka gani ne ko ba haka bane yanzu da aka ce maka yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha ko haka bane to ya za ka kwatanta hannun Allah sai dai kai ƙarya tunda baka taba gani ba ko haka bane duk yadda ka kai da kwatanta abin da baka taba gani ba sai dai kai ƙarya ko babu wanda ya taba zuwa ya gani ya zo ya baka labari bare ka ce eh ka kwatanta ne based on labarin da wani ya baka an fahimta ku yasa malai ce wala takif sannan wala tamthil kada ka ɗauki siffan Allah ka misalta shi da siffan wani kar ka ɗauki siffan Allah ka misalta shi da siffan wani bi ma yake cewa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah maɗaukakin sarki yake walillahi asmaul husna yace lallai Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha in za ku kira Allah madaukakin sarki ku kira shi da waɗannan sunayen shine ma'anar fad'uhu biha yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ai akwai addu'an da yake da sunayen Allah ko Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني صلى الله عليه وسلم قال ولله الأسماء الحسنى فدعوه فدعوه بها التي وذروا الذين يلحدون في أسمائه Allah madaukakin sarki ce ku bar ku kyale su waɗanda suke yin ilhadi suke yin ta'addanci akan abin da ya shafi sunayen Allah Allah ce sai zauna ma kanu amalu. da sannu za a kasanka musu abun da suka kasance suna aikatawa Malam Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a cikin Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya yayi bayani mai tsayi sosai akan me ake nufi da ta'addanci cikin sunayen Allah me ake nufi da faɗin Allah wa zarin ladina yushiduna fi asma'i ku kyala waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah madaukaki sai Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yayi bayani mai tsayi akan me ake nufi da da ilhadi a cikin wannan littafin ma al-qawaid al-musla fi sifatillahi wa asma'il husna yayi bayani wanda bai wuce shafi ɗaya ba amma a can yayi bayani sosai ya sai kusan shafi biyu da wani abu malik ke cewa in aka ce ilhari game da abin da ya shafi sunayen Allah maɗaukakin sarki kyawawa ilhari cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki ce ya kunshi abubuwa guda hudu ya kunshi abubuwa guda nawa guda hudu kowane ɗaya daga cikin in mutum yi ya shiga cikin waɗanda Allah ya ce wa zawul ladina yulhiduna fi asma'i zauna. ما كانوا يعملون يكي نفركو أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعويل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل biha amma yajibu fiha yace abu na farko in mutum ya aikata ya shiga cikin wazarul ladina yushuruna fi asma'i shine an yunkira shay'an minha mutum yayi inkarin wani abu daga cikin sunayen Allah Allah ya tabbatar da suna kaza sai kuma kai inkari kace ba kai ba Allah bai da wannan suna to wannan ilhadi ko suna ko sifan Allah madaukakin sarki in mutum yayi wannan yayi ilhadi kamar yadda mu'attila suke yi mali ba da misali da cikin mu'attila akwai aqidan jahmiya masu bin mazhaban jaham bin safwan dalibin ja'ad ko yake na farko ke yace na biyu an yaj'alaha dalatun ala sifatin تشابه صفات صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه yace abu na biyu da zaka yi wanda shi ma ma'anansa shine yin ilhadi game da sunayen Allah ne ka sanya wani suna ko sifan Allah maɗaukakin sarki ka kwatanta shi da wata sifa ko suna na dan adam ko na wani halitta na Allah madaukakin kamar yadda al-mushabbiha suke yi sunan Allah ne sai ka kwatanta shi ko sifan Allah ne sai ka kwatanta shi da da me da wani dan adam da wata sifa na dan adam ke shi ma yana cikin me ilhadi cikin sunayen Allah madaukakin sa yace na uku an yusamma Allah ta'ala bima lam yusamma bihi nafsuhu na uku shine ka ba Allah madaukakin sarki suna wanda yasa wanda sunan nan ba Allah bane ya ba kanshi kai ka kirkiri suna ka jinginawa Allah madaukakin sarki a wannan yana da matuƙar muhimmanci mu san wani abu mai muhimmanci sosai da sosai ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna lillahi tis'a wa tis'ina isman ko yace Allah madaukakin sarki lallai yana da sunaye 99 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ah, man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunayen ya shiga aljanna ya shiga aljanna sannan akwai wata wani hadisi wadda ake rawaitowa da wasu sunaye guda 99 din wanda za ga yawanci shine ake rubutawa a sa a kalanda a rarrataya gaskiya wannan hadisin gaba dai malaman hadisi da fata cewa ƙarya ne babu wani malamin hadisi guda ɗaya da yake ya inganta wannan hadisi shi yasa akwai sunaye a cikin ma waɗanda ijma'in malamai su kore shi cewa ba sunan bai ma dace da sunan Allah ba kamar sunan ar-rashidu kamar sunan al muntakim wala gana sa mutane Abdul rashid wannan ilhadi ne cikin sunayen Allah ka sanya ma Allah sunan da ba shi ya sa maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna lillahi tis'an ko tis'ata wa tis'ina isman haka ne wannan hadisi ingantacce ne Allah madaukakin sarki da sunaye 99 to ya zaka ka samu waɗannan sunayen kuma da farko tukun shin haka yana nuna cewa sunaye 99 sune kadai sunayen Allah haka hadisin yake nufi ha yasa bai ce yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna asma tis'atan wa tis'ina ba da su kadai ne da annabi sai ce inna Asma'allahi allahi amma sai ce inna lillahi mana bayan su akwai wasu shi yasa ma wancan addu'an da muka ba da misali da zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake as'aluka bi kulli ismin huwa lak ko sai ce sammaita bihi da suke sunan da ka ambaci kanka da shi au anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqi ko ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka ashe akwai sunan Allah da wani bawa yana iya sani wani bai sani ba ke aw ista'sarta bihi bi ilmi ghaibi ko kuma sunan da ka bar shi a ilimin gaibi naka ashe akwai sunan Allah da ma bai sanar da kowa ba ke nan? an fahimta ko ashe wannan yake nuna cewa ba su kadai ba da 99 tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akwai sunan da ya kira ya sanar da wani bawa daga cikin bayinsa wasu bayin ba su me ba ba sani ba kuma akwai sunan da ya bar ma kansa ilimin me a ilimin gaibi an fahimta ko zaka ba ka tabbatar ma Allah suna sai sunan da Allah ya tabbatar ma kanshi a cikin alkur'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi maluma suke cewa gaba ɗaya sunayen Allah da suka zo a hadisai in dai wanda za a tabbatar da su ne a hadisai guda goma sha takwas guda goma sha takwas an fahimta ku sauran kuma suna cin ayon alkur'ani za ka ya zama waje mu zama muna da da taka tsantsan wajen danganta sunan suna ma Allah madaukakin sarki sannan ba kowace siffa ba ce ta Allah maɗaukacin sarki yake zama sunan Allah an fahimta ku kowane sunan Allah siffan Allah ne amma ba kowace siffan Allah ba ke sunan Allah an fahimta ku yanzu misali in za ka yi addu'a za ka yi ce ya maji'u ha da sunan kana kiran Allah za ka yi fada ka ce ya mai zuwa za ka yi fada amma kuma Allah yake waje a ka ku kaga siffan shi ne yana zuwa amma kuma sunan shi ne ba za ka kira shi da wannan sunan Zaka ba kowace siffa bace suna, amma kuma kowace suna menene siffa ce. Zaka ilhadi ne cikin sunayen Allah ka sanya wa Allah sunan da ba shi ya sanya maka shi. Yace na uku, na hudu yace shine an yashtaqqa min asma'ihi asma'an lil asnam. Ilhadi cikin sunayen Allah abu na hudu shine daga sunan Allah kai ishtiqaqin sunan Allah ka ba wani abun bauta daban wanda ba Allah ba. kamar yadda mushrikai suka yi ku suka ce sun bada lata daga me suka ce daga Allah suka ce sun bada sunan Uzza daga Al-Aziz suka ce Manata daga mi Al-Mannan an fahimta ku saboda ya zama wajibi mu kiyaye irin waɗannan irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ce wa darul ladina yushiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malu saboda sannan maluma suke cewa akwai sunayen Allah madaukakin sarki sifofin Allah madaukakin sarki da da da sunaye Allah madaukakin sarki sunaye ne waɗanda gaba ɗayansu sun kunshi sifa ce ta kamala wadda babu na kasu ko kaɗan da Allah madaukakin sarki ba shi da wata suna ko wata sifa wadda wannan sunan ko sifan yake da kasu walau misqala zarra an fahimta ku walau misqala zarra Allah madaukakin sarki ya samu dace sai malai sake cewa wa qala Allah madaukakin sarki sake cewa walahu al-mathalu al-a'la bis samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim lalle Allah madaukakin sarki shi yake da misali mafi girma mafi daukaka bis samawati a cikin sammai wal ardi haka kuma a cikin kasa wa huwa al-azizul hakim lalle Allah madaukakin sarki shine al-aziz kuma lalle Allah madaukakin sarki shine al-hakim shi Allah mabuwayi ne al-hakim kuma gwani ne malai sake cewa wa qala Allah madaukakin sarki sake cewa laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi Allah madaukakin sarki laysa ka mislihi shay babu wani abu wanda yake kama da Allah madaukakin babu amma wa huwa sami'u al-basir lalle Allah madaukakin sarki as-sami'u ne mai ji ne al-basir kuma me gani amma ji da ganin irin nawa da nasa a laysa kamithlihi shay an fahimta ku babu wani abu wanda ya kama da Allah madaukakin sarki a ah, malaike cewa wa qad dhalla fi hadha al-amr ta'ifatan a wannan al'amarin da ya shafi asma'ullahi wa sifatihi akwai wasu kungiyoyi guda biyu waɗanda suka bata akan abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah kaga yadda da Allah yana nan abu ne wanda kowa ya yarda shi game da ya gabata muka yi bayani ya gabata ko ba wanda bai yarda shi ba sai dai mai fada da abin da zuciyarsa ya da shi yadda da cewa babu mai halitta sai Allah har wanda ba musulmi ba ya dade wannan an fahimta ku anan aka bar yan dan ba su yadda da masu cewa ba su yadda ma akwai Allah ba bare su yadda cewa shine yake halitta da aka zo yadda da bautan Allah shi kadai sai mushrikai suka sai su ma suka zame sai aka bar suwa sai aka bar musulmai ko da aka zo abin da ya shafi yadda da sunayen Allah da sifofin Allah nan kuma sai alu sunna suka suka kusa sai sauran kungiyoyin musulmai sun musu gazami an fahimta ku so da duk sauran kungiyoyin bid'a Shaira, jahamiyya mu'tazila khawarij da sauransu gaba daya sai ka samu mai matsala ɗaya biyu uku hudu akan abin da ya shafi sunayen Allah da siffofin Allah madaukakin suna sunna ce a shi abin da zai yi shine abin da Allah ya tabbatar wa kanshi zai bar ma Allah kan shi abin da Allah ya kore zai kore ma Allah shikenan da Allah yana so a san wata ma'ana ce daban ba abin da ya faɗa wa da Allah zai bayani ko ba haka bane da Allah madaukakin sarki zai bani tunda duk wani abu wanda ba wannan ba da Allah yake so a gane cewa ba hakan bane yayi bayani shi yasa ake samun tafsirul qur'an bil qur'an aiko ko ba haka ba ake samun tafsiru bi mene bi maza bi sunna ko ba haka bane duka ana kiran at-tafsiru bil ma'sum kaga duka abubuwa ne waɗanda Allah da yake wannan yadda Allah ya faɗa kalman da Allah ya amfani da shi yau na ka cewa tun da kalman tana da ma'anoni da yato ga specific ma'anan da Allah yake su ku fahimta da shi yake sai Allah yayi bayani a Qur'anin ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam yayi yayi bayani amma waɗannan da Allah madaukakin sarki bai fassara su da wata ma'ana ta daban ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki to mu sunna suka ce to mu ko ba za mu kore ba sai mu bar ma Allah kayan shi an fahimta ku na'am to shine malai ke cewa wa qad dalla fi hada al-am qalifatan yace an samu kungiyoyi guda biyu waɗanda suka bace akan wannan malam ya kira kungiyoyi guda biyu ne ba da guda biyu bane amma duk kungiyoyin sun rabu kashi biyu ne shi yasa yake qalifatan an fahimta ko duka kungiyoyin ko su fada wannan ne ko su fada wancan amma ba yana nufin su su biyu bane kaga ko yanzu mun yi lissafa a sha'ira ko mun faɗi jahamiyya mun faɗi mu'tazila mun faɗi khawarij kaga yanzu mun faɗi hudu akwai rawafi akwai qadariya ko akwai jabariya amma duka duka duk wanda ma zaka kira suna fadawa ne cikin ɗayan dunnin ko su zama mu'attila ko su zama mushabbiha amma ba ba, ba wani ra'ayi na uku yace ihdahuma na farko yace sune al-mu'attila yace alladhina ankaru al-asma'a was-sifat أو بعضها زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه أي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل بوجوه yake na farko su ne al su ne waɗanda suke inkarin sunayen Allah da siffofinsa ko suke inkarin wasu daga cikin sunayen tare da riya cewa in ka tabbatar ma Allah to kaman ka kwatanta Allah ne maɗaukakin sarki da halittunsa. Sai ce kuma wannan riyawan barna ce ta fuskoki da dama. Sai ce daga cikin fuskokin, malam sai ba da misali guda biyu ko wanda za su isa. Sai ce al'awwal na farko, annahu yastalzimu lawazim batilatiha باطلة fi kalamin كلام subhanahu wa ta'ala. yake na farko shine tabbas lazimi ne ya zama wajibi ya zama wajibi ka lazimci mugun munin wannan magana tunda magana ce da take nuni kaman cewa maganganun Allah akwai cin karo da juna sura Allah maɗaukakin sarki shi ya tabbatar da yana da wannan sifa ko kuma sai ce laisa ka mislihi shay sai kai kace a'a siffan irin na mafu to haka mun kana ce wancan da yake laisa ka mislihi kamar yana warware wa huwa sami'ul basir kenan ko kuma sami'ul basir yana warware ne laisa ka mislihi tunda Allah ya ce ba iri ɗaya bane to kai kuma ka ce me kana neman ka hada su ka kuma kana neman ka nuna cewa akwai tanaku a cikin ayoyin Allah ayoyin alqur'ani yake wa zalika anna Allah asbata li nafsihi al-asma'a was sifat wa nafa an yakuna kamithlihi shay yace saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa sunaye da sifofi kuma ya kore cewa ba za a babu wani mai irin waɗannan sunayen da sifofin yace walau kana isbatuha yastalzimu at-tashbih lazima at-tanaqub fi kalamillah wa tathbib ba'dahu ba'dha yace da a ce tabbatar ma Allah waɗannan siffofin yana lazimtan dole ka kwatanta shi da na ɗan adam ne to da wannan yana nuna cewa a ƙur'ani akwai kin karo ce, kaman wani bangare na Qur'ani yana yana ƙaryata wani bangare an fahimta ku kuma kowa duk wani musulmi ya da cewa babu wannan Qur'ani Baga wannan ya isa ya isa dalili da yasa ka tabbatar ma Allah sunansa da me da sifan yace na farko ke na biyu yace asani na biyu annahu la yazal min ittifaqi shay'aini باسم أو صفة أو يكون أن يكون متماثلين yake cewa ai ba dole bane dan an samu ittifakin abubuwa guda biyu wajen suna da sifa kuma wai kamancece ne su zama iri da ba dole bane azon ba da misali ko ba dole bane yace fa anta tara shakhsayn yattafiqan fi anna kullam minhuma insanun yake za a ga mutum biyu wadda sun haɗu akan cewa dukansu mutane ne sami' suna ji basir suna gani mutakallim suna magana yace wala yalzam min zalika an yatamathala bil ma'ani al'insaniya? Ya ce amma ko ba dole ba ne su yi kamanceceniya wajen ma'anan kasantuwansu mutanen da ga mutum wannan mutum ne wannan mutum ne amma wannan mai hankali ne wannan mara hankali ko ba yiwa amma kuma dukansu menene insan dukansu za ka ce wannan ba mutum ba ne za ka kira shi wa mutum shi ma za ka kira shi wa mutum amma kuma ɗaya na da hankali ɗaya mai bai da shi ɗaya dogo ne ɗaya mai gajere ɗaya fari ne ɗaya ɗaya baki ko ba ka wani ɗaya balarabe ne ɗaya bahaushe ko ba ka wani kaga a kasantuwansu mutane ma sun bambanta ga kuma dukansu sunansu mai mutum yake wasam ko ba dole bane su daidaita wajen ji dukan su suna ji amma akwai wanda in zaka yi 24 hours kana Hausa bai ma san me kake yi ba amma kuma yana ji ko baya ji yana ji kai kuma inda za a yi wani yaran daban ko kuma yi nashi yaran kai ba sai dai kai bacci in ya gama ya tashi kai ce na gama ko haka bane amma dukan ku me kuke yi ki haka wal basir haka wajen gani haka wal kalam haka wajen magana yake wa tara al hayawanat laha aydin wa arjulin wa a'yun yace haka za ga dabbobi suna da kafafu suna da hannaye suna da ido wala ولا يلزم من اتفاقها هذا أن يكون أيديها وأرجلها وعيونها متماثلة yake wannan kuma baya waje ta cewa wai dun sun haɗu cewa dukansu dabbobi ne duka suna da hannu duka suna da kafa duka suna da ido kuma ya zamanto jinsu da tafiyansu da amfaninsu da suke da kafa da hannun ya zama iri da ko dole ne ba dole ba ne yake cewa fa idza zahara tabayun bainal makhluqat bima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم yace to in dai har a tsakankanin abubuwan halitta an samu bambanci cikin abin da suka dace wajen suna da sifa dukansu halittun Allah ne sunan abin da suke da shi iri ɗaya siffan shi iri ɗaya amma kuma sun bambanta wajen hakikanin wannan abin yace to ashe tsakanin abun halitta da wanda ya halitta shi fi cancanta da a samu mai a samu bambanci an fahimta ku so waɗannan su ne misalai guda biyu da mala ya kawo na raddi akan al-mu'attila Suraka ba ba dalili ba ne mutum ya kore wani suna na Allah da siffan Allah wai da tunanin cewa wai ya yi kama da na mutum na dan adam. Wannan ɓangare na farko kenan al-mu'attila. Sai ce ɓangare na biyu a taifatu saniya al-mushabbiha. Yace alladhina athbatu al-asma'a was-sifat ma'a tashbihi Allah ta'ala bi khalqihi. زاعمين أن هذا مقترى دلالة nusus. لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل yake na biyu sune al-mushabbiha sune waɗanda sun tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki da suna da siffofin sun tabbatar amma kuma sai suna kwatantawa da na mutane sai suna riya cewa ai da Allah yake wallahu sami'un ai jin irin na mutum ne basa ma ganin irin na mutum ne da suke cewa ai Allah yana ma mutane magana ne da irin abun da suka sani so da su tabbatar da ya yake wai dalilin su wa inda ba irin na mutum bane to da Allah ba zai fice mana yana da shi ba an fahimta ko yawwa sai malai ce wa hadha za'mu batilun yace to wannan riyawan shi ma riyawa ce ta barna shi ma liwuju so da ta fuskoki da dama minha malam shi ma ya kawo guda biyu yace au al'awwal na farko anna mushabahati Allah ta'ala li khalqihi amrun batilun yubtiluhu al-aql wa shar yake na farko kamanta Allah madaukakin sarki da bayansa wani abu ne wadda barna ne wanda hankali da shari'a gaba ɗaya sun tabbatar da barnan shi sun tabbatar da me da barnan shi misali walillahi al-masalul a'la yanzu da za mu ji ƙara a bayan bayan katangan nan ba ma bayan katanga ba bayan fila din nan inda malamin ne yake zaune sai ji ƙara a bayan fila din nan ya isa ya san abin da ke faruwa ba tare da ya lega ba na'am bai isa ba ko amma abin da muke yanzu anan Allah yana gani ko baya gani daga ina daga saman bakwai saman al'arshinsa ko ba haka bane ya za ce na Allah irin naka ne shi sa kullum in an zo magana kan asma'ullahi wa sifatihi ina tuna khutbatul hajan Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe yace yace al-basiru alladhi yubsiru dabiba namlatin sauda da farko ma duk yace alhamdulillahi alladhi tadakkat li azmatihi jibalur rasiya bari wannan sifa na Allah ce godiya tabbata ga Allah wanda manya-manyan duwatsu suke dagargajewa saboda girmansa da tsoronsa. Sai zai ce, albasirun ladi yi gusiru, dabiba namlatin sauda, fi lailatin zolma wa iya mashiya. La ilaha illa. Yace Allah shi ne albasir mai gani. Alladhi ba dabiba namlatin sauda. wanda yake ganin karamar bakar tururuwa fi lailatin zalma a cikin dare mai bakin duhu wa iya mashiya tana tafiya wai mai irin wannan ganin kuma dan baka da hankali ka ce ganin ku iri ɗaya ha shin waga ba zai taba zama iri ɗaya ba yace wala yumkin an yakuna muqtada nusus alkitabi wa sunna amran batilan ita ko ba zai taba yiwa a ce ƙur'ani da suna su zo da abu wanda ma'anansa barna ne ba ita ba zai yiwu kwatanta na Allah da na mutane barna ne to ya za ƙur'ani da suna su zo da abin da ma'anansa barna ne mafhum in dai kai da ƙur'ani da suna ba zai zo da abin da ma'anansa barna ne? to bai ka daga kwatanta wani siffan Allah da siffan wa halittan Allah yace na farko ya yace asani na biyu anna Allah ta'ala khataba al-ibad bima yafhamun min haisu asl ma'ana. yace Allah madaukakin sarki yayi magana da bayan bayansa akan ta yadda za su gane bi haythu asl ma'ana ta fuskan asalin ma'ana ta fuskan asalin asalin ma'ana yace amma al-haqiqa wal kunhu alladhi alayhi dhalika al-ma'na fa huwa mimma ista'sara Allah ta'ala bi ilmihi fi ma yata'allaqu bi dhatihi wa sifatihi yace amma haƙiƙanin da kuma yadda abin zai kasance wannan yana cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bar kansa iliminsa in dai abu ne da ya shafi sunayensa da siffofinsa. Da Allah maɗaukakin sarki ce mana assami'u, so da mu a yare a larabci mun san assami'u shine mene mai ji. An fahimta ko abin da ake so mu sani shine Allah yana ji. Amma ba wai an ce mana Allah yana ji bane so da mu ɗauka kamar jin Allah irin namu ne. Shi sa Allah sai da amfani da wata kalman ta daban ba. Mafhum? so da kan mu ɗauka a ba jin ba ne Allah yake nufi to Allah ya ce jin ne ma yake yi an kore bare inda Allah ya amfani da wata kalmar da ba ji ba ne kaga da da Allah ya amfani da wata kalma ne ma da nan ne za a yi mai kenan za a kore kenan da gaske yace to wannan shi yasa Allah madaukake sarki kuma Allah madaukake sarki ya yana wannan a Qur'ani da dama Allah ya faɗa mana yadda aljanna yake ko ba haka bane ya faɗa mana irin ni'imomin aljanna don shi kenan to da an ce aljanna akwai fawakil akwai kayan marmari daga ce shi kenan irin abarban da kake siya bakin titi shine aljanna ha so da Allah ce akwai kayan marmari shi ka ce ai irin abarban nan ne irin kankanan nan ne irin lemun nan ne irin apple din nan ne ai saboda ai ai inda ba shi bane to da Allah ba zai kira shi da fawaki ba da kai ma ka faɗa ka san baka da hankali ko haka wani to shine abin da malai yake magana nan sai ce fa idza asbata Allah li nafsihi annahu sami'un fa inna sam'a ma'lumun min haythu asl al-ma'na wa huwa idrak Allah madaukakin sarki tabbatar makansa cewa shi ne ji ne to Allah yana magana da kan asalin ma'anan ji shine riskan abin da yake sauti duk abin da yake sauti ne ka iya riskansa lakin haqiqatu zalika bin nisbati ila sam'i Allah ta'ala ghayru ma'luma yace amma hakikanin haka akan abin da ya shafi Allah madaukakin sarki ta jin sa abu ne wanda babu wanda ya yake faɗa maka yayi to duk yadda tunaninka zai kai ya misalta Allah Allah madaukakin sarki ya wuce nan mafhum Allah madaukakin sarki ya wuce nan shi yasa ka duba maganar da Nana Aisha ta yi lokacin da Allah ya saukar da sotul mujadila sanda ta ta jinjina wa Allah ta ce tsarki ya tabbata ga wanda jin ya ga mai ko'ina da na ake ta ce tana ɗaki kaula bintu sa'laba ta zo tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kawo mishi ƙara a kofar ɗakin na na shi na na shi na tana cikin ɗakin na na ta ce ba ta ci duk ko ba abin da ta ji abin da kaula ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ji komai ba amma da Allah ya tashi saukar da ta Allah ya ce qad sami'a Allah Allah tabbas hakika Allah ya ji ita tana gurin ba ta ce ba abin da ta ji ba ba ita ne kaga kaula bintu salaba ta zo ta tsuguna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama ta mata magana annabi ya bata amsa ta tashi ta tafi ta sake dawowa ta tashi ta tafi ta sake dawowa ta ce ba abin da ne ban ma san me ake ciki ba amma Allah sai ce qad sami'a Allah tabbas hakika Allah ya ji qaulal lati tujadiluka fi zawjiha maganan wannan matan da take tabbakai in kawo akan mijinta nan Allah ya ji wadan baka da hankali kace jin Allah irin naka Yake lakin haqiqatu zalika bin nisbati ila sam'i Allah ta'ala ghayru ma'lum yace li anna haqiqatu as-sam'a tatabayan hatta fil makhluqat yace saboda haqiqanin ji ai yana da bambanci hatta a halittun Allah yace fattabayunu fiha bainal khaliq wal makhluq abyan wa azam ya bambanta tsakanin bawa da wanda yake halitta shi fi cancanta da a samu bambanci sai ma kulle wannan babin da cewa wa idan akhbara Allah ta'ala an nafsihi idan Allah Maɗaukakin sarki ya da labari a kan kansa na stawa ala arshi cewa ya daidaita kan al'arshinsa, sa fa inna istiwa'u min haythu asl al daidaituwan ta asalin ma'ana wannan abu ne sananne yake lakin haqiqatul istiwa' allati huwa alaiha ghairu ma'luma yace amma hakikanin daidaituwa wadda Allah madaukakin sarki yake kai wannan abu ne babu wanda babu wanda ya sani bin nisbati ila istiwa illahi ala arshi inda abu ne wanda ya danganci daidaituwan Allah akan arshin sa yace li anna li anna haqiqatal istiwa tatabayan fi haqqil makhluq yace saboda koda a abun halitta ne a wannan abubuwan da Allah ya halitta ai yadda suke daidaituwa ya bambanta فليس استواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نفوذ yace daidaituwa a kan kujera wadda kujeran ya zaunu ai ba daidai bane da yake daidaituwa a kan abun hawa mai wahalan hawa mafhum yanzu na zauna akan kuni zace ne ai me na zauna wanda ya hau kan raƙumi zace yayi me ya zauna duka sunansu su me zama amma iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane ko zan iya jingina wanda ke kara ku fa zan iya yin rubutu wanda ke kara ku fa haka ba iri ɗaya bane tsohon fa ba iri ɗaya bane wanda ya hau mashin ya zauna za ta yi mai wanda ya hau mota ba duka ya zauna ma ɗaya zai sha dukan ruwa ɗaya ba zai sha ba ko haka bane haka abun halitta kenan ba ya bambanta to amma ya zaka kwatanta na Allah kuma da naka a matsayin ka na abun halitta bima la ce fa idza tabayanat fi haqqil makhluq فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة yace imani da Allah akan yadda muka siffanta dinnan guda hudun nan imani da cewa Allah na nan imani da rububiyan Allah imani da uluhiyar Allah imani da sunayen Allah da sifofinsa to yana haifar ma mumuni abubuwa masu yawa ko masu girma yace daga ciki al'ula na farko tahqiqu tauhidullahi ta'ala بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره yace abu na farko yana tabbatar wa mutum ta Allah madaukakin sarki sai da mutum ya gane cewa Allah madaukakin sarki baya haduwa da kowa baya haduwa da wani ba a hada shi da kowa ko wajen neman fata ko wajen tsoro kuma ba a bauta mishi tare da kowa yace na biyu kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zim kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimihi bi muqtada asma'i al-husna wa sifatihi al-ulya yana nuna maka cikan zai kara ma mumuni cikan san Allah madaukakin sarki da cikan girmama Allah madaukakin sarki saboda abinda sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka suka kunsa yace abu na uku tahqiqu ibadatuhu bi fi'li ma amara bihi wa tinawu ma naha sannan kai imani da Allah a bisa wannan zai kara tabbatar maka bauta wa Allah wajen aikata abin Allah ya umurce ka da kuma nisantan abinda Allah madaukakin sarki ya hane ka an fahimta ku wannan shine abinda Malik kawo akan abin da ya shafi sunayen Allah kyawawa da sifofinsa madauka amma kamar yadda muka yi ishara wannan littafin yana da zai yana da mahimmanci sosai da sosai akan wannan fanni na imani da sunayen Allah da sifofinsa alqawaid almusla fi sifatillahi wa asma'ihi alhusna kaga ba littafi ba shi da girma sosai ko insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki samu dashi da khairi abinda muka faɗa wanda ya zama daidai Allah madaukakin sarki ba mu kai kuskure Allah madaukakin sarki ya ke mana Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ba mu alkhairin duniya da lahira kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma